Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida da mita arba'in da tara da kuma mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita ɗari da biyu da da kuma ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da da kuma niyya dukkansa a zangon FM. a ghana kuna iya jin shirin nan ta tashar alfa rediyo da ke birnin kumasi za a iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu ko kuma duk lokacin da aka ga dama. Jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis biyu ga watan Agusta shekara ta dubu biyu da goma sha takwas tare da Ladan Ibrahim a yawa sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin kun kamo tashoshinmu a daidai wannan lokaci. Ga kanun labarai. An halbe mutane biyu a babban birnin Zimbabwe jiya Laraba. Shugabannin kasashen gabashin Afirka sun bayyana cewa suna buƙatar samar da wata sabuwar hanyar zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa a kasashen su. wani bincike da aka gudanar ya nuna cewa roba na taimakawa kwarai wajen dumaman yanayi kanun labaran kenan to ni ba ni siyasar ni kadai kuma ba ni cewa ga abin da za a yi ni kadai ku haɗa min wata jam'iyya za a yi wata jam'iyya za a yi gwamna aminu waziri tambuwal na jihar sokoto kenan a gangamin sauya shekar da ya jiya laraba to amma a nan halin da muka samu kawunan mu a ciki dangane da waɗannan mutane ake magana a kansu tafiyansu shi ya fi mana alheri Sanata Abdullahi Adamu kenan kan sauya shekarar wasu abokanan aikinsa. Muna kuma tafi da shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Masu saurare Assalamu alaikum. an halbe mutane biyu a babban birnin kasar zimbabwe a jiya laraba wannan ko ya faru ne lokacin da jami'an tsaro suka yi gama da masu zanga-zangan waɗanda ke bukata a gaggauta bayyana a sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar biyo baya wannan faɗan ne rundunar 'yan sandan ƙasar ta buƙaci gudunmawar soja da su taimaka domin a samar da zaman lafiya a harare fadan gwamnatin ƙasar yayin da 'yan kasar ke dakon sakamakon zaben shugaban ƙasa daga ranar litinin da ta gabata wanda shine irin na farko a cikin shekaru 38 da aka gudanar ba tare da sunan tsohon shugaban kasar ba robert mugabe a takardar jefa kuri'a wannan tsaikon ne ya sa 'yan adawa ke cewa shugabansu nelson kamisa shine ya galaba akan shugaba emerson inamgagba tsohon firaministan ƙasar habasha helmariam desleng shi ne ya jagoranci tawagar ƙungiyar tarayyar afirka da ta sa ido a zaben ga kuma abin da yake cewa We wish to urge the Zimbabwean Electoral Commission, ZEC, to manage the Ya ce mun buƙaci hukumar zaɓen ƙasar ta Zimbabwe da ta ƙoƙarta daga cewa ta samar da sakamakon sauran abin da ake jira kan lokaci kamar yadda dokar ƙasar ta shimfiɗa. hawa kuma muna miƙa muna kira ga masu ruwa da tsaki a wannan zaben musamman ma shugabannin jami'in siyasa da magoya bayan su da su ci gaba da nuna halin dattaku da da kauracewa duk wani abu da ka iya kawo wa kasan wato tsarin cikas ko kuma kuma baya ga zaman lafiyan kasar shugaba inam gwagwa wanda jam'iyyarsa ta zanu pf ke kan gaba a sakamakon da aka riga aka fidda ya bukaci jama'ar ƙasar su zauna lafiya kuma ya faɗi haka ne a shafinsa na twitter a yayin da aka fara wani taron samun zaman lafiya a ƙasar uganda shugabannin ƙasashen gabashin afirka sun bayyana cewa suna buƙatar samar da wata sabuwar hanya na samun zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa a su a yunkurinsu na ganin sun yaƙi ayyukan asha rashin zaman lafiya da talauci jakada fred ngoga getorese wanda ke jagorantar sashen daƙilar rikici da gabatar da da gabatar da kashedi na kwamitin kungiyar haɗa kan kasashen afirka ya ce ya lura kungiyoyin 'yan ta'adda irin su al-shabab na kasar somaliya har sun fi wasu gwamnatocin afirka tsari ga dai abin da yake cewa african countries simply don't make sense in fragmentation ya ce kasashen afirka ba su da haɗin kai shin ko kun san kowane irin tsawon lokaci yake ɗauka domin samar da 'yan ƙunar bakin wake wannan yakan ɗauki akalla watanni shida zuwa bakwai hawa kuma kun san tsawon lokacin da yake ɗauka domin samar da ma'aikacin gwamnati a majalisar ɗinkin duniya ko kuma ƙungiyar tarayya afirka wannan yana ɗaukan kusan watanni goma sha tara don haka me wannan yake nuna maka wannan yana nufin masu aikata ayyukan asha sun fi tsari fiye da mu waɗannan su ne kalaman jakada ga turese wani binciken da aka gudanar ya nuna cewa roba na taimakawa kwarai wajen ɗumama yanayi masana ilimin kimiyya masu rubutu a mujallar nan mai suna plus one sun faɗa jiya laraba cewa leda na fitar da tururi musamman lokacin da hasken rana ya buge shi masanan sun gudanar da bincikensu ne ta hanyar gwaji a kullum akan abubuwan da ke nasaba da roban da ake zuba ruwa ko kuma leda da ake sa kayayyakin da aka yi sayayya a kantuna ko kuma wanda aka zuba abinci kamar yadda babban jami'in gudanar da bincike david carl na jami'ar hawaii yake cewa roba yana da ɗimbin tasiri abinda ke sa wato ya haska kake wanda ke sa ran wanda ake sa yana kara ɗumaman yanayi a duk lokacin da hakan ya faru labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren yaɗa labarai na fadar white house sarah huckabee sanders ta ce ko kusa shugaban amurka donald trump baya kawo cikas ko kaɗan ga hukumar binciken manyan laifuka na amurka akan ƙasar rasha na game da London inda ake tuhumar yi a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2016 wanda ya kawo shugaban kan karagar mulki maimako ma shugaban yana faɗa ne da wannan Sanders tana magana ne da manema labarai jiya Laraba bayan da shugaba Trump ya bayyana buƙatar kawo ƙarshen wannan binciken na musamman. Trump ya ce, ya ce ne binciken da robert mueller ya kwashe watanni goma sha hudu yana yi kan wato alakar rasha da kwamitin yakin neman zabensa wani al'amari ne mai kyau trump ya ci gaba da cewa a shafinsa na twitter ya kamata babban mai shari'a na ƙasa jeff session wanda yake shine alhakin kula da dokokin ƙasa ke hannunsa ya dakatar da wannan bitar kullun haka na kafin ya ci gaba da zubar da martaban ƙasar mu adadin ɓannar da wutan daji mafi muni ta yi a jihar california ya karu daga jiya laraba domin sama da gidaje dubu ɗaya ne suka kone kurmus yayin da wasu ɗari biyu suka samu illa yayin da 'yan kwana-kwana ke kokarin kashe wutan a kusa da birnin redding da ke kilomita 600 daga arewa maso gabashin birnin san francisco gwamna jerry brown ya shaidawa manema labarai cewa zai aike da duk wani abu da ake bukata domin samun nasarar kashe wannan wutan sai dai kuma wata ɗaya da samar da kasafin kuɗin wannan shekarar har jihar california ta kashe dala miliyan 130 wato kashi ɗaya daga cikin hudu na kasafin kuɗinta na shekara ma'aikatan kula da gudun gandun daji da kara gobara ya faɗa cewa wasu gine-gine da suka hada da zo kai 440 ciki har da rumbunan adana kaya na cikin waɗanda suka kone wannan gobaran dai ita ce na shidda mafi muni a tarihin jihar. labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc to madalla kwana ɗaya bayan da shugaban majalisar dattijan najeriya bukola saraki da gwamnan jihar kwara suka koma jam'iyyar pdp gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya bi sahu kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da murtala faruk sanyinna ya aiko mana. to ni ba ni siyasa ni kadai kuma ba ni cewa ga abin da za a yi ni kadai ku haɗa min wata jam'iyya za a yi wata jam'iyya za a yi kun amince kun amince to ni ma na amince gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal kenan yake tabbatar da ficewarsa daga jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar adawa ta pdp a wani gangami da aka gudanar a fadar gwamnatin jihar sokoton gwamnan wanda tun asali dan jam'iyyar pdp ne ya ce dama ya fice daga gare ta ne saboda taɓarɓarewar al'amura musamman sha'anin tsaro a fafutukar ganin an daidaita al'amura lamarin da ya ce san bai sauya ba har yanzu. Mun fahimci cewa wannan tsari shi ma kai ne akwai buƙatar gyara. Saboda yanayin da ƙasar nan take ciki, jama'a tsakaninku da Allah akwai matsuwa ƙasar nan da yawa ko babu. akwai matsuwa da yunwa ko babu an samu tsaro ko zaman lahiya a ƙasar nan munan jihar sokoto an kawo bula wani abu na ci gaba da gwamnatin tarayya to ya daidaita inda aka kashe mutane arba'in shugaba ya zo ya mutane jaje an zo ai muna jaje ficewar gwamnan daga apc dai ta faranta wa magoya bayansa da ma abokan adawarsa da suka rage a apc sunana dr ma'az zabira to mu mun daɗe muna jina wannan rana tun lokacin da mai girma gwamna aka jam'iyyar apc ya faɗa ma duniya apc tana da matsala saboda an yi taro an yi alƙawla ba a cika ba ba su shi alƙawali kuma especially ana nuna bambanci Sunana Abdullahi Mu'azu Hassan, gaban kungiyar Buhari Campaign Organization a jihar Sokoto. Gaskiya wannan bai zo muna da mamaki ba, domin dama muna zaton haka. Amma mafi yawan al'umma abinda muke farin ciki na jihar Sokoto, wato har masallatai sun shiga sun yi addu'a Allah ya fitar da shi ya raba shi da Buhari saboda matsaloli da yawa waɗanda ya kamata a ce al'ummar jihar Sokoto sun amfana ya zo ya tauye kuma ya hana. Saboda haka mu mun yi farin ciki kwarai da wannan ficewa da suka yi kuma al'ummar jihar Sokoto suna cike da farin ciki sun zuba ruwa ga fako sun sha. Yanzu dai Aminu Waziri ya raba gari da mai gidansa tsohon gwamna Aliyu wa Mako inda ya haɗe da tsohon gwamna Attahiru Bafarawa yayin da mataimakinsa Ahmad Aliyu ya ci gaba da zamansa a apc karo na biyu kenan da ake samun gwamna da mataimakinsa a jam'iyyu daban-daban a jihar sokoto tun a 'yan kwanakin baya dai gwamnan ya sauke kwamishinoninsa yayin da a halin yanzu kallo ya koma a majalisar dokokin jihar inda jam'iyyun biyu suke kokawar rinjayen 'yan majalisar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria A karon farko tun bayan da shugaban Majalisar Dattijan Najeriya Bukola Sarake ba da sanarwar ficewa daga jam'iyyar APC, mun sami dan Majalisar Dattijai Sanata Abdullahi Adamu wadda ya mai da martani kan ficewar da su Bukolan suka yi. Menene zai zama makomar Majalisar Dattawa idan sun dawo daga dogon hutu? Sanata Abdullahi Adamu ya yi bayani. A siyasance ba ɗan siyasan kwarai da zai ce mutum bai da amfani ko rasa mutum ba shi da abin zai baka da su sama zuciya in ka da haka ka san kuskure ne domin shi zaɓe akan ci zaɓe da ƙuri'a ɗaya so aka duk ɗan siyasa yana da muhimmanci to amma a nan halin da muka samu kawunan mu a ciki dangane da waɗannan mutane kuke ake magana a kansu tafiyansu shi ya fi mana alheri domin mutane ne waɗanda yake mun sha faɗi an zaɓe su kowan an zaɓe ya tutan wata jam'iyya amma daga ran da aka je zo kama aiki daga ranan suka fara cin amanan da muke ta zaɓe su kawo su wurin ba wanda zai so ganin wannan al'amari ice ya ji daɗin shi kuma mun zaci za su koyi wani darasi za mun zaci kunnuwan za su ji abin da mutane suke faɗi a kansu kuma su ɗau matakai na gyara tafiyansu su ɗau matakai na tabbatar da cewa abin suke dinnan ba daidai ba ne kuma bai kamace su ba bari su yi gyara to wannan bai samu ba har ya kai ga suna ganin cewa in sun bar jam'iyyar apc suka je jam'iyyar pdp za su karya laggon jam'iyyar apc za su karya laggon gwamnatin apc wanda shine abin da suke zaman zai faru ganin cewa wannan guguwan sauya sheka ta ɗabi gwamnoni biyu da na jihar kwara da benue har 'ya'yan majalisunsu na tambayi barista solomon dalun yadda jam'iyyar apc ke ji da wannan sauye-sauyen ni dai zan ce in an da ke kura kai an kara mata karfi ta faru haka a baya kuma jami'ar mu ta ci gajiya eh amma menene hujjan su yanzu ai waɗanda suka bar jami'ar su kawo hujja ai mun zarge wancan gwamnatin da waɗansu abubuwa har da barnan kasa. an taba an samu adawa a cikin gida mutane suna gida daya kuma a ce suna adawa ai wannan an rasa abin da za faɗa ne ka san wanda yake neman hujja gare ka ko ka jefe shi da kashin akuya zai ce an jefe shi da an harbe shi da makami wannan hujjan bata taka kara ta karya ba ni ina gani abinda ya fidda su daga wannan jami'an shine matsayin shugaban kasar Najeriya kuma kowa in bai fahimce shi ba ba zai iya aiki da shi ba shugaban kasar Najeriya fa babu gudu babu ja da baya akan abin da ya yi imani da shi cewa za a yi wa kasa gaskiya Waɗannan sauye-sauye dai sun jawo muhawara a fagen siyasar ƙasar. Kuma daga dukkan alamu an buɗe sabon babi. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. siyasa ban koma waɗa ban saka waɗa da dangi ba, ballanta ma shiga gaba. In kai waɗa da dangi ba. turata, e ni tura ta kuma ku mu ce ku tura ba. Motar ta kai saman kwalta duk da koli ba ɗauka mu. na nan yana auka bai tsalle a sa ba. Can da wuri a don ana taro. Har yanzu muna Abuja inda sanarwa daga fadar shugaban ƙasar ta ce shugaba Muhammadu Buhari zai fara hutu na kwanaki goma daga gobe Juma'a uku ga watan Agusta. a cikin sanarwa da mai baiwa shugaban ƙasar shawara kan harkokin yada labarai femi a disney ya fitar ya ce kamar yadda tsarin mulkin najeriya ya bukata sashi na 145 karamin kashi na ɗaya tuni aka rubuta a shugaban majalisar dattijai da na wakilai wasiƙa na sanar da su haka haka zarika sanarwar ta ce yayin da shugaba buhari yake hutu mataimakinsa Profesa yemi osibanjo shine zai riƙe kujerar shugaban ƙasa. Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murai Amurka a nan birnin Washington DC karfe ɗaya da minti goma sha shida da ƙyan kai. A halin yanzu sai a gyara zama ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. jama'a tambaya da. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yayin ziyarar daraktan murya Amurka Amanda Bennett a Najeriya ta gana da masu ruwa da tsaki da suka hada da iyayen 'yan matan Chibok da har yanzu suke hannun kungiyar Boko Haram waɗanda suka bayyana kagara da kuma ci gaba da matsawa gwamnati lamba har zuwa lokacin da za a ceto 'ya'yansu. ko kuma samun tabbacin makomarsu. Za mu kawo muku cikakken rahoton wannan ganawa a shirinmu na gaba. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali ya karɓi bakuncin waɗansu mahalarta taron karawa juna sani kan kare hakkokin mata a jamhuriyar Nijar da ya haɗa kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da ƙungiyoyin mata, sarakunan gargajiya, shugabannin al'umma, 'yan jarida, magidanta da kuma 'yan gwagwarmaya da nufin shawo kan mace-macen aure da kuma waɗansu matsaloli da suke hana ci gaban iyali. To yau ma muna tare da Usman Dambaji, shugaban ƙungiyar 'yan jarida da ake kira Rijiya, da kuma Madam Kako Fatuma, shugabar haɗakar ƙungiyoyin mata da ake kira Kongafen. Jagoran tattaunawar Yusuf Abdullahi ya tambayi madam kako ko ba su fargaban kada maza su janye hannu wajen ɗaukar nauyin iyalansu idan suka ga mata sun samu ƙarfin kulawa da kansu sai ta bayyana cewa dama wannan cikin shi muke tun da yawan ka ɗauki fannin birni mu ma'aikata mace da kin hwara aiki kin hwara ɗaukar biya zancen sutura babu namiji baya miki sutura zancen ki babu menene ɗawainiya sai ga namiji yana da mota ya kai ki wurin aiki bai kai ki sai ce cikin kuɗin ki kana kuke ga muna sawa masu kyau sai ga namiji ya wanke hannu ba abin da kan shi kai abinci ma da ake dawa dan abin da yake baka na kamiya bai isa ke mace sai kima aikaciya sai kin ƙara to ƙauyen ma haka ne ƙauyen ma mace in kika ta sai kin toye tsala da wanke kin ba sun ci kin ba mishi ya karya ya huta ya tahi shi yana nan da kudin shi a kumshe fa rumbun ma da aka yi na hatsi ya saida yanzu ke kina nan kina wahala kina nan kina wahala shi yana ce yana hangen wata zai ar mota kuma ya kada cikin gida dan Allah dan annabi ina adalci babu adalci to a kungiyance ya za ku tunkari wannan al'amari wannan al'amari wada dan uwana dan bashi gai horo na yarda abin da mai martaba ya gai horo dole sai mun yi shi karanta suwa sai mun yi shi sai mun mata da ɗiyanmu dole faske in babu shi mace ba za ta gane ba ta tuwo da bata da ilimi kenan sai an yi wannan formation da ake ce ma formation sai an yi wannan atelier sai an yi wannan seminar sai an yi wannan exchange shi ke sa mata su gane menene ake ciki ai kun ga kalla masha Allah yanzu horo da yan horo hula suke yi mata sun fara shiga siyasa matan ƙauye da macen ƙauyen kice mata fannin hagen siyasa wallahi ba ta zuwa amma yanzu alhamdulillah mun ga abu ya fara canzawa rawa ta ta ya daidai paske wannan horo da ake yi shi yake ka su komi bashin aka baka ya za ka kashe su nawa zan kashewa nawa ne riba nawa zan ajewa amma wannan horo yana sa musu mata da kansu in ka gani yanzu har yaƙi da ka ga mace na rubutu da kanta tana rubutawa ana koya mata za ta ta sana'a ana koya mata za ta ta kula da ɗanta ana koya mata za ta ta zamna cikin gida ta kula da iyalinta to in babu horo yana yiwa yanzu ni da ban san komi ba in an bani kuɗi kaka za ni in hidda riba mi zan sayi tukuna wannan abin in na sayi shi an bani yanzu jika jika na je na kashe jikan nan gaba ɗaya kuma na zo cikin jikan nan cikin ta zan canya in zamna ai ba yayi ba kenan jikan nan in na kashe riba ya kamata in lamba ɗin aji in ci gaba da uwa to kaga aiko horo yana yi tabarkalla mata yanzu ai kaga har yanzu ko koyin da muke autonomization de la femme wannan autonomization shi ne muke son mata su samu incin kansu kai la femme soit independent ta dogara da eh, yi dogara ta yi fuka-fukai da kanta tunda in ba haka nan ba ba mu zama wani abu ci gaba da muke nema na mata ba mu samun shi a bisa kan fannin lakwal ɗin ɗiya mata ana nan ana kokowa da mu ƙungiyoyin hula da gwamnatin ana ta fafutukaka na ɗiya mace a sa ta lakwal. A wani lokaci ana ganin kamar ƙungiyoyi ko ƙungiyoyi kuna manta da matan karkara. a'a wannan kullum ya kuke gamin ɗan jarida amma ni ban yarda wannan zance ba paske na ga kokarin da ake yi na ga kokarin da bayan wani hula suke yi paske yau ko masu hannu da shuni fam ɗin wannan mu muna aiki da ita in ka ɗauki finiya punit duk suna aiki da mata in ba da mu ƙungiyoyin hula su ma ba wani abu ne ba tunda da mu ne suke mu ke hidi a shi ba su ba mu suke kama kuɗi mu kuma muna hita daji muna ma mata horo zan ɗauka misali kaɗan nan yau tarazimen da ake yi da mace Nijar bata san ba me Theresa May macen ba bata san ba me Theresa amma ina so Theresa May din bana ka gewaya cikin karkarin ne kaga abin da mata suke da Theresa kai yanzu har bayani suke yi menene daga ina Theresa ta hoto hmm. mata sun sani da ana cewa sallah muke muna kidi muna rawa a'a yanzu wallahi ni ya canza mun muna nan muna abin da ake cima shanshama da comportement hmm. ka gane don sai ki bidirke yanzu masha Allah tabarakallah matan Nijar ina jinjina musu ina musu matakal godiya don wallahi tala suna ga bamu goyon baya tun da ba su iyawa ba babu inda ka je ka tara gungun mata ka ce musu ka ce ka tashi ba mu wuri wallahi sauranan mu za su kenan kaga ai da daɗi yau shiga assembly ka gani mace nawa ke da kwai mace nawa ke da kwai assembly tabarakallah masha Allah ka gani ko yaƙi jahil da muke na mana da horo da muke na mana yi yayi paske lalle mace a cikin wuya a cikin yanayin eh, rishi wannan akwai shi wadda dan bashe gai ne dole masu hannu da shi sai sun ka taimako gwamnati sai ya kana shi gudunmuwa da kokari saboda matan nan na ƙauye a koma wajen su yanzu ai kun ga gari da an kuka shi famfo dan take akwai shi ana ta yin saboda rigin mata wahala tahuna iya kun ga ai minista ta promotion de la femme ta sha garuruwa da yawa ana kai ta huna saboda a rage ma mata wahala daka kun ga yau itace tabarkalla masha Allah aiki ake da sharbon sharbon ake ba su matan kauye sun yi dahuwa baskan sharbon kai yanzu gas ma da nake muka zance wallahi tallahi ni na je kauyen da naga macen kauye na dahuwa da gas to aiko alhamdulillah abu yayi kyau sai dai mu ce a ƙara ƙarfafawa a samu na gode madam eh, usman dambaji wani abu da ake gani zai iya kawo wa wannan tsarin naku cikas shine cewa ah, za a wayi gari kamar idan mace na samun kuɗaɗen da take biyan bukatotinta na yau da kullum za a wayi gari namiji ya hidda hannun shi ga ɗawainiyar ko da nauyin da ya rata a shi na kula da iyalansa. To namijin yau da zai hudda hannu da ci da gidan shi ba namiji ba ne. Miye kuta. Yau mace tana so da kake baka armi a gidan. Mace tana son mutumin kamar wani garanti ne mm-hmm. a gareta. idan ya to baka ci da gidanka kina ba namiji bane kake dole ka samu mijin hajiya mijin hajiya da ake gai ko a ce mutum ya ya ragace wanda bai kama gidan shi ne bakin kare shi ne maragaci kamar mamaci dole ta dauki gida kina kai ka ragace kina bari ta kai namiji ne kuta an dala gare ka ka zo ka ce mace ga abin da gare ni akwai matan kamar ta gai masu aiki suna samun albashin da ya so uku na maza amma an namiji ya zama namiji a gidan suna kama mashi babu wanda ya sani asiri arhe ko a ta yi haraka da ta yi me amma an ka da kai bakka da kullum bakka da to ina tsammanin wani ba tarbiya ba ce ma mu ma mazan ya kamata a ce mun samu horo na musamman mutum ya san meye matsayin shi tunda wannan abin ba duniya bane har lahira ne idan baka ci da ta ba a duniya lahira sai Allah tambaye ka kiwo ne kamar da malamai sai ga mana aka ba mu na diyan mu da matan mu duk namijin da zai ce mace ta ci da shi ya bar mamace iyar abun yi ka san dai ba akwai akwai matsala a cikin abubuwa to shine kamar waye kan han maza han mata kowa kamata a wayo shi amma mafi yawa kamar da maganar kako ta gai mace yau an akwai abu sana'a akwai kuɗi a gurinta namiji kowa ba ta ba shi ya sani ta ci da iyan ta ci da gidansa ma ta ci da kuma ta ci da kowa da kowa tunda samu na mace yau shine samun kowa da aka yi nazari a kowace kungiyar majalisar ɗaukin duniya ta yi zance a Paris dan kai wani program kenan suka ce a Niger sun yi nazari bai kai ba ɗigo biyu na mata wanda suke ƙari university to ina magana cikin ƙasa an babu ɗigo biyu saman ɗari na mata masu ƙari university kina akwai matsala yau ga tana tana zamani tana ta yi shekara da tana tana tana yaƙi saboda mata samu eh, eh, mahalli mai kyau dan ta yi lakwal ne mana ta yi nisa kuma tana jagoranci babban ma'aikata to haka mata idan suka samu suka yi lakwal wallahi za a samu ci gaban ƙasa yau aka ce kamfani an ka buɗe shi an kana so ci gaba ka ba mace ta sha shi kaga kenan sa mata cikin harkokin ci gaba wallahi babban abu ne yau duk ƙasar da bata tura mata a ci gaba akwai matsala. Nan kuma za mu yi sallama da bakin namu Usman Dambaji shugaban kungiyar 'yan jarida da ake kira Rejiya da kuma Madam Kako Fatuma shugabar haɗakar kungiyoyin mata da ake kira Kongafen. Sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilinmu Yusuf Abdullahi da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirinmu na domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke ashe mu maza bayin muke a gaida gida alheri abdu da tawagata ana tare da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc yanzu karfe 1 da minti 27 da yan kai na dare ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya an harbe mutane biyu a babban birnin zimbabwe a jiya laraba wannan ko ya faru ne a lokacin da jami'an tsaro suka yi gama da masu zanga-zanga waɗanda ke bukata a gaggauta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar biyu bayan wannan faɗin ne rundunar 'yan sandan ƙasar ta buƙaci gudunmawar soja da su taimaka domin a samar da zaman lafiya a harare fadan gwamnatin ƙasar a yayin da aka fara wani taron samun zaman lafiya a ƙasar uganda shugabannin ƙasashen gabashin afirka sun bayyana cewa suna buƙatar samar da wata sabuwar hanyar samun zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa a ƙasashensu a yunkurinsu na ganin an yaƙi ayyukan asha rashin zaman lafiya da talauci jakada fred ngoga getorese wanda ke jagorantar sashen daƙile rikici da gabatar da kashedi na kwamitin ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka ya ce ya lura ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su al na ƙasar somaliya har sun fi wasu gwamnatocin afirka tsari sakataren yaɗa labarai na fadar white house sarah huckabee sanders ta ce ko kusa shugaban amurka donald trump baya kawo cikas ko kaɗan ga hukumar binciken manyan laifuka na amurka akan ƙasar rasha na game da katsalandan inda ake tumar ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekara 2016 wanda ya kawo shugaban ƙasa kan karagan mulki mai makoma yana faɗa ne da wannan sanders tana magana ne da manema labarai jiya laraba bayan da shugaba trump ya bayyana bukatar a kawo ƙarshen wannan binciken na musamman trump dai ya ce binciken da robert mueller ya kwashe watanni goma sha hudu yana yi akan alakar rasha da kwamitin yakin neman zaɓensa wani al'amari ne mara kyau To madalla gaishe ka da haka Allah kamun karshen shirin safe sai can da hanzu za mu sake dawa da wani sabon shiri inda za ku ji bukatar masu sauraro da suka gana da shugabar wannan tasha Amanda Bennett a karshen ziyara da ta kai Najeriya. yanzu a madadin ladan ibrahim a yawa wadda ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniyar daryl smith da ya rika masa a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata yi sallama da ku mu zama lafiya.